يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يوم مسلمين assalamu alaikum wa rahmatullahi wa baraka yau goma sha uku ga watan ramalanan shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijira shine kuma sha hudu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya mun haɗu a masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a birnin bauchi domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda wannan shine majalisi na goma sha eh, uku kuma wanda muke karatu a farko-farkon suratul bakarati Allah Ubangiji ya albarkace mu da albarkarta idan ba manta ba mun yi karatu ne zuwa aya ta biyar yau za mu karanta aya ta shidda da ta bakwai in kuma ya samu dama mu ƙara alaramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون نعم ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى Hmm. ولهم عذاب عظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا حقيقة وطن دسوك كافرتا سواء عليهم duk ɗaya ne dangane da su a an hum, ko ka musu gargaɗi am lam tunzirhum ko baka yi musu gargaɗin ba la yu'minun ba za su yi imani ba khatama Allahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu wa ala sam'ihim kuma ya toshe kunnuwansu yana nufi ya toshe jinsu wa ala absarihim zishawa kuma akwai yana akan ganannakinsu walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma da take jiransu wannan shine bayani akan ɓangare na biyu na kashi uku na mutanen da Allah ya buɗe suratul bakara da bayani a kansu kamar yadda muka faɗa a wajen gabatar da wannan sura wannan sura ta yi magana akan bambance-bambancen ɗan adam wajen ɗabi'unsu da kuma aƙidojinsu akan ubangiji kashi na farko waɗanda muka yi jiya su ne kashin waɗanda suka yi imani imani na gaskiya a cikin zuci kuma imanin ya yi naso a cikin ayyukansu kashi na biyu su ne waɗanda yau muke kansu su ne waɗanda suka kafirce wa Allah kafirci na zuci kuma kafircin ya yi naso a cikin ayyukansu kashi na uku su ne waɗanda za mu ji gobe da yardar Allah su ne waɗanda suka yi imani a harsunansu a zahiri sun ce su masu imani ne amma a baɗi ne, a cikin zukatansu su ba masu imani ba ne waɗannan su ake ce munafukai jiya mun yi magana a kan muminai tsantsa yau kuma ga mu da kafirai tsantsa a gabanmu su ne waɗanda Allah ya ce innan ladina kafaru hakika waɗanda suka kafurta. bima'ana ghattawul haqqa wa sataruhu wa a'radu 'anil imani billah wa jahadu bi ayatihi waɗanda duk suka yi kafirci ta hanyar rufe gaskiya shine al domin asalin ma'anan al da larabci shine at rufe abu wa da lullube shi ta yadda ba za a ga cikinsa ba shi yasa ake ce wa manomi alkafir saboda yana shuka ya ɓoye irin sai daga baya in ya fito a game ya shuka Ka da ghaibin a jabal kufara na ba su wannan alkufaran ba ana nufi kafirai ba ne ana nufi manoma ne na fata an fahimta don haka waɗanda suka yin imani suka kafurce wa Allah suka kafurce wa imani wa man yakfur bil iman kenan sune wanda suka kafirce da imani da Allah ma'anarsu su sune allazina la yu'minuna billahi wa rasulihi waɗanda ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzon Allah ba waɗannan su ake ce musu guda ɗayansu shine alkafiru da yawansu shine al kuffaru ko kuma alkafiruna an fahimta ko amma a nan da aka ce innal na kafaru aikin sun kenan shine waɗanda suka yi aikin kafirci an fahimci wannan ko sawa'un alaihim a anzartahum sawa'un yana nufin a taswiya ne duk ɗaya ne auru ɗaya ne tsakanin yi musu wa'azi da rashin yi musu wa'azi da ka yi wa'azin da karka yi wa'azin baya da bambanci a wurinsu rashin yin wa'azin ba zai sa su nemo ka kayi ba yin wa'azin ba zai sa su yarda ba don haka ko ka musu wa'azi ko karka musu duk ne idan ba ka yi musu ba ba za su damu da cewa sun rasa wa'azi ba balle su nemo ka idan kuma ka yi musu ba karɓa za su yi ba shine ma'anar sawa'un alaihin. a anzartahum min al-inzar ne ko ka yi musu gargaɗi gargaɗi shine a tsoratar da mutum akan idan bai bar abin da yake yi mummuna ba ko idan bai yi abin da aka sa shi kyakkyawa ba za a yi masa ba wannan shine al-inzal musamman idan kana nuna mutum cewa akwai wani abun tsoro a gabansa wa anzirhum yawmal hasrati wa anzirin nasa yawma ya'tihimul azab an gane ko wa yunzira allazina qalu ittakhadha Allahu walada don haka idan ana barazana ta hanyar cewa idan baka yi kaza ba za a maka kaza wannan shine al'inzar an fahimci wannan ko shi yasa sunayen annabi sallallahu alaihi sallama na siffarsa shine bashiran wa nadiran bashiran shine mai yin bishara da cewa za ku samu kyakkyawa wa bashirin ladina amanu wa amilu salihat anna lahum jannat kaga mai kyau ne amma ka ji inzar to ba magana aljanna ake ba fa ana magana akan za a kama ku ne idan ba ku yi ba za a kama ku ne idan kun yi mummuna to shine yace am lam tunzirhum ko ba kai musu gargadi ba ba a kawo maganar bishara ba anan saboda ba bukatan bishara ai ana mutum ya fi so ya ji wa'azi ne tun farko ana so a razanar da shi ne kafin a ce za a kwadaitar da shi a razanar da shi cewa akwai abun tsoro a kanka idan baka yi imani ba amma yanzu ba za ka zo kana tun da shi in kai imani akwai kaza ba ai ka razanar da shi akan abun tsoron ya sa yi imani daga baya sai ka rarrashe shi ka ce imani nan da kai fa akwai sakamako shine akwai bushara shi yasa ce am lam tudhirhum bai ce abashartahum am lam tubashshirhum la yu'minun ba duk da cewa duka biyu ake musu an fahimci wannan ko domin idan wanda aka yi masa gargadi la yu'minuna sai an masa bishara da yu'minuna na fata an fahimta to shi yasa aka samu maganar gargadi a nan la yu'minun ba ta taɓa yin imani an gane sai kawo shi a fi'ilin mudari'i dan ya nuna ko da za ka yi shi alal dawami wal listimra ka ci gaba da wa'azinka ba zai taba sa su yi imani ba dama Allah ya riga faɗa su waɗannan kafiran duk yanda ka yi ba za su taɓa yin imani ba su ne waɗanda suka ce sawa'un alai qalu sawa'un alaina awa'azta am lam takun min alwa'izin mu duk ɗaya ne ko kai wa'azi ko kar kai wa'azi duk aikin ka ka ci gaba da yi ko ka bari duk ɗaya ne mu su ne irin waɗanda Allah ya faɗa a suratu yasin wa sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikr ai wanda kake masa gargadi shine wanda zai ji wa'azi wa khashiyar rahmana bil ghaib kuma zai ji tsoron ubangiji a ɓoye fa shirhu bi maghfira wannan ya ake masa albishir bayan ka gargaɗe shi kamar yadda muka faɗa ɗazu inna ma mani ta ittaba'a dhikra wa kashiyar rahmana bilgai sai ne sai fa shirhu sai ka masa albishir amma tun da gargaɗi ma bai ji ba tun albishir ai bai taso ba to waɗannan mutane ba za su taɓa yin imani ba me yasa Allah ya ce ba za su yi imani ba ko ka musu wa'azi ko karka musu wa'azi ko zuwa yaushe ka ci gaba da yin wa'azi ba za su taɓa yin imani ba Allah ya yankan kauna ne a kansu irin su ne Allah ce innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atkum kullu ayatin hatta yarawu al'adab al'alim mutanen nan wanda kalmar ubangijinka ta tabbata a kansu wacce ce kalmar wa haqqat kalimatul ay kalimatul azabi alal kafiri shine kalmar azaba ta Allah da Allah yace la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in duk wanda duk wanda wannan zancen ya tabbata a kansa alƙalami ya riga ya bushe rufi'atil aqlam wa jafati suhuf to wannan Allah ya ce la yu'minuna walau ja'atuhum kullu aya ko da kowace irin aya za ta nuna musu ba za su taɓa yin imani ba irinsu ne wanda Allah ya ce walau na nazzalna alaihim mala’ika wa humul mauta, wa hasharna alaihim kulla shay'in qublan ma kanu liyu'minu waɗannan mutanen ne da a ce duk wani abin da ka sani zai iya sa a yi imani Allah zai nuna musu ba za su taɓa yin imani ba ko da mala'iku za su fito suna ganin su cul da cul ba za su yi imani ba sai dai in Allah ya ga dama to Allah kuma bai riga ya ga dama ba tun a cikin kaddararsa kauniya azaliya Allah ya riga ya rubuta cewa waɗannan ba za su yi imani ba muna da tambayoyi a nan ko to me yasa aka ce a yi musu wa'azin tun da an san ba za su yi imani ba inda ba a yi musu wa'azin ba da ya ce ko ka musu wa'azi ko kar ka yi duk ɗaya ne ya ce ka daina musu wa'azi ya ce a ci gaba da yin musu wa'azi to me yasa za a yi wa'azi wa wanda ba zai yi imani ba kuma an san baya da amfani waazi tambaya ta ɗaya kenan tambaya ta biyu ita ce me yasa me yasa a nan gaba a me yasa Allah ya hana su imani kuma har Allah ya ce a gaba khatamallahu ala qulubihim Allah ya doɗe zukatansu ya toshe ya rufe ya sa ya kirfe kulle sai wa'azin ba zai shiga ba imanin kuma ba zai karɓu ba to me yasa Allah ya musu haka wanda shi yasa ba za su taɓa yin imanin ba waɗannan tambayoyi guda biyu suna neman amsa ko ya Allah ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu ya yi ɗab'i kan zukatansu wa ala sam'ihim kuma Allah maɗaukakin sarki ya toshe jinsu wa ala absarihim rishawa kuma akan ganunuwansu ma akwai yana akwai abin da ya rufe akwai abin da ya toshe rishawa bi ma'ana riba akwai wani rufi akan idonsu shi yasa ba su taba ganin gaskiya ba walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma a kansu Allah ce khatama Allahu ala qulubihim bima na taba Allahu ala qulubihim kamar yadda Allah ce ulaika allazina taba Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ala sam'ihim kuma akan jikun akan jin akan wato akan kunnuwan su ma akan jin su kenan shi ma Allah ya toshe kamar yadda ya toshe akan zukatan su ya toshe kuma akan jin su shi yasa ba sa jin gaskiya wa ala absarihim ghishawa akan ganin su kuma akwai yana yanzu aka iya cewa Allah ya toshe zukatansu ya toshe jinsu kuma ya toshe ganinsu ne ɗaya ko kuma Allah ya toshe zukatansu sannan ya toshe kunnuwansu amma idan dunansu kuma ba toshe waye ba ya sa yana ne ko kuma Allah ya toshe zukatansu ne kaɗai, amma da kunnensu da ganinuwansu kuma sai Allah ya sa shawa don haka wannan khatama din yana da alaka da qulubihim ne ko yana da alaka da duka ko yana da alaka da biyu kadai wa ala shawatin kuma yana da alaka da absaruhum ne ko yana da alaka da sam'ihim ko da duka wannan ma wata tambayar ce ko khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wannan abin da na yi tambayar shi yasa waɗansu kira'a za su ce in ka ce khatamallahu ala qulubihim sai ka tsaya ana kun gane wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawa kun fahimci wannan sai zama gishawa tana da alaka ne da sam'ihim wa absarihim a wurin waɗansu kuma khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim Allah ya toshe zukatansu da kunnuwansu wa ala absarihim A akan ganinuwansu kuma gishawa tana da alaka da absaruhum wasu kuma suka ce kace khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa sai zama da khataman da gishawan duka akwai akan guda uku wanne ne yafi wanda yafi shine na farkon ختم الله على قلوبهم wa سمعهم wannan taba'ar wannan toshewar Allah ya toshe zukatansu ne da kuma kunnuwansu ganinsu shi kuma nasa daban shi ya yi masa wa'ala abu sarihin rishawa da haka rishawa tana da alaka da abu sarihim ne kuna fahimta a kuma shine khatama Allah shi kuma yana da alaka da qulubihim wa sam'ihim abin da yake goyon maka bayan wannan shine faɗin Allah madaukakin sarki a fara'aita manitta kaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun kun ga sai Allah madaukakin sarki ya sanya wato abin nan khatim sai ya zama sam'ihim wa khatama ala sam'ihi wa basarihi wa katama ala sam'ihi wa qalbihi kamar yadda nace qulubihim wa sam'ihi wa ja'ala ala basarihi gishawa kuma shine wa ala absarihim gishawa an fahimta ko Muhammad al-Amin Shankiti yace in kace haka wani zai iya ce maka to ya zaka yi kuma da na suratul nahl ulaika allazina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim bai faɗi gishawa ba wa ula'ika humul gafilun sai Allah ya haɗa su gaba ɗaya sai ya tara su akan baba'a baba'a kuma shine ma'anan khatama sai ce idan mutum ya ce maka wannan sai ka ce fassararsa ita ce take cikin suratul bakara din ba ta baqaran ce yake fassararta ba an fahimta wannan ta zo a dunkule wancan kuma sai ta zo mu don haka wancan sai ta raba ma'anan ulubihim da sam'ihim su ne suke da tsaba Allahu abusarihim kuma su suke da ne gishawa sai Allah ce walahum azabun azim kuma suna da azaba mai girma kafin nan an ji mun yi tambaya mun ce shin waɗannan mutane me yasa Allah ya toshe ya ce me yasa Allah ya ce ba za su yi imani ba wannan saboda ilimin Allah ne ilimin Allah da ya fi ƙarfin ilimin ɗan adam aikin da kake yi natijar aikin ma Allah ya san to kai saboda baka san me zai faru ba sai Allah ya ce ka je kai kawai abunka yanzu Allah ya san fir'auna ba zai yi imani ba tun kafin ya annabi ya aiki annabi Musa haka ne shi sa ce innahu tagha amma sai Allah ce je ka kai la'allahu yatazakkaru aw yakhsha ta yu ya karba ta yi ji tsoro zai karɓar ne Allah bai sani ba ne ya sani amma saboda kai bawa in Allah ya tashi sa ka aiki ba ruwanka da ilimin Allah wannan ilimin Allah ya shafe shi shine kai ilimin ka shine kafir baka sani ba da ka je kai abin da Allah ya sa ka, ina fata mun fahimci wannan da kyau karkace da kafiran nan ai ba za su yi imani ba to me yasa za a yi wa'azi wa wanda ba zai yi imani ba wannan ba zai yi imani ba ai ilimin Allah ne kai ilimin ka shine ta yiwu yayi imani za ka je ka yi wa'azi kawai abinka tun kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya je fa'is a rasa duk wanda zai karbe shi har su jefe shi ya je ne da izinin Allah Allah ne ya aike shi amma Allah ya san ba za a karɓa ba kuma har jifarsa za a yi amma yake je ka saboda shi bai sani ba ai inda ya san za a jefe shi ta yi da ya wani shirin da zai sa ba sai an masa haka ba ai bai je don a masa haka ba don haka ilimin dan adam kasir ne kuma wannan ya nuna maka idan ka zo wa'azi ba ruwanka da cewa za a karɓa ko ba za a karɓa ba ka yi naka ka sauke nauyi kawai sannan da Allah maɗaukakin sarki ya ce khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe zukatansu an gane ko Allah ya toshe zukatansu kuma sai Allah ya toshe jinsu kuma ya sanya yana a idansu sai zama ko sun ji gaskiyar ba za su ba za su saurara ba ko sun ga gaskiyar ba za su gani su gane su karɓa ba sannan ko sun ji sun gane ɗin zuciyarsu ba za ta karɓi saƙon ba me yasa Allah ya musu haka shin Allah da yake tura annabawa kan ba so yake a yi imani ba wallahu yad'u ila daris salam ai so yake a karɓa to yasa ba zai buɗe kuma don su karɓa ba kuma sai ya toshe sai da ko an yi wa'azin ma ba zai musu amfani ba shi yasa yace ko ka yi ta wa'azi ba zai ba saboda Allah ya riga ya toshe zukatan me yasa Allah ya musu haka sai ka ce adalci na Allah cikan adalci ne na Allah Allah maɗaukakin sarki yana mu'amalantar ɗan adam ne da irin ɗabi'arsa idan Allah ya gane cewa ka cancanci imani sai ya baka idan Allah ya gane ka cancanci kafirci sai ya barka a kafircinka shi ne ba nan wa ya zaruhun fi tsohu ya nihin ya amahu sai dai ya bar su a cikin ɗimuwarsu suna fagabniya Allah ba zai taɓa buɗe musu shirya ba balle su zo su su su yi ɓarna su ɓata ruwa kuma su ba sha za su yi ba wato bangiji maɗaukakin sarki yana da wani ilimi iliminsa wanda yake azali wanda wannan ilimi yake da alaka da kaddararsa tun kafin ya halicci dan adam Allah ya san makomar kowa to sai Allah ya rubuta wa kowa makomarsa duk wanda Allah ya riga ya rubuta masa makomarsa cewa shi dan wuta ne haqqat alaihim kalimatu rabbika kuma yana cikin waɗanda Allah maɗaukacin sarki ce ha'ula ilin nari wala ubali waɗannan ‘yan wuta ne kuma ban damu ba to wallahi duk yanda kai da su ba za su taba iya canza wannan kaddara ba kuma kai ba za ka iya canzawa ba kuma ko duk duniya su taru ba za su iya canza wannan littafin na Allah ba wannan shine abun tsoro akan ubangiji Allah ya riga ya sani ta yaya aka yi suka cancanci wuta Allah ne ya san sun cancanci wuta kuma babu wanda Allah ya zalunce shi duk wanda ka gan shi dan wutan nan wa ma zalamahumullah walakin anfusahum yazlimun Allah ba maɗaukakin sarki bai zalunce su ba su suka zalunci kawunansu to wani zai ce ta yaya suka zalunci kawunansu kuma me yasa Allah ya musu haka Allah ya faɗa da kace limaza khatama Allahu ala qulubihim limaza taba Allahu ala qulubihim sai Allah ya faɗa a suratul nisa'i bal taba Allahu alaiha bi kufrihim bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya ce Allah ya toshe zukatansu ne saboda kafircin sai da suka yi kafircin ne fa ya toshe ba sai da ya toshe ne suka yi kafircin ba inda Allah ya toshe ne tun kafin a yi musu za a yi a musu wa'azi to ya zama zalunci kenan shi ya hana su su yi imani ku gane wannan da kyau to tun kafin a yi musu wa'azin suka yi kafirci yaushe suka yi Allah shi ya sani a cikin iliminsa azali shi yasa da aka zo sai suka kafirce saboda dama asalin su kafiran ne kuma kafircin suka zaɓa shine ma'anar falamma zahu a Allahu qulubahum ina fata an fahimta ko don haka karka taɓa tsammani cewa Allah maɗaukacin sarki ya toshe zuciyarsu ne saboda ya hana su yin imani a'a sun hana kansu imani ne sai Allah ya toshe zuciyar don kar su karbi abin da suka hana kansu yi Allah ya musu jaza'an wifaka ya saka musu ta inda ya dace da su su suka fito ta nan sai Allah ya bi su ta inda suke idan kana so ka fahimci wannan ka karanta waɗannan ayoyin masu tsayi tun daga man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون Allah ya ce duk wanda ya yi kafirci bayan imaninsa in dai ba wanda aka tilasta shi ba ne alhali zuciyarsa tana kwaɗayin imanin to waɗannan kan duk wanda suka kafirta suna da fushin Allah a kansu kuma suna da azaba mai girma abin da ya sa Allah ya yi fushi da su kuma ya tanadar musu da azaba shine bi annahu mustahabbul hayatad duniya, alal akhirah su sun fi son rayuwar duniya sama da lahira yaushe suka yi haka su tsakaninsu da ubangiji ne haka suka zaɓa sun zaɓi rayuwar duniya akan lahira kuma waɗannan su ne fanɗararru sai Allah ya ce wato waɗannan su ne waɗanda Allah ya toshe zukatansu ya toshe jinsu ya toshe ganinsu kuma waɗannan su ne gafalallu babu makawa waɗannan su ne masu asara a ranar kiyama kaga Allah faɗi dalilin zalika bi annahum mustahabbul hayata dunya ala al-akhirah su suka zaɓi rayuwar duniya to yanzu Allah da yake ba wa kowa yanci ya za ka zaɓi duniya kuma ya ce ya buɗe zuciya da ce dole sai ya ɗura maka imani baka so shi yasa tun da baka so sai Allah ya toshe zuciyar ko ta zo ma ba za ka yi ba Shi ne ma nan sawa'un alaihim a anzartahum an lam tunzirhum la yu'minun duk kafirin da ka ga bai yi imani ba wallahi Allah bai mata laifi ba shi ne ya zaɓi kafirci in ko bai zaɓi kafirci ba je ka masa wa'azi ka gani ko zai karɓa akwai wanda idan ya zo zai karɓi musulunci sai ya ji wani ya zo ya shaƙe shi ce karka yi imani don Allah ya toshe zuciyarka babu akwai wanda in ya zo imani saboda ya imani yau zai wuni da zazzaɓi ya ji wahala ba wani bambanci tsakanin wanda ya imani da wanda bai yi imani ba a wajen ɗabi'a ta jin yadda ɗan adam yake ji a rayuwarsa don haka tun da ba wannan canjin me ya hana ka yi ashe ba ka so ne wannan shine ma'anar istahabbul hayatar duniya alal akhirah wannan shine ma'anar taba Allahu alaiha bi kufrihim wannan shine ma'anar falamma zagu azaga Allahu kulubahu. ina fata mun fahimta to da Allah madaukakin sarki ce innal ladzina kafaru sawa'un alaihim hakika waɗanda suka kafirta suwaye ne waɗanda suka kafirta na waɗanda suka ce ana magana ne akan kafirai na musamman kafiran ahlul kitabi da manya-manyan su musamman waɗannan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su a Madina kaman Ka'ab ibn al-Ashraf kaman Huyay ibn aqfab manya-manyan Yahudawa ke su ne Allah yake magana akan su wasu kuma suka ce dukkan kafirai ne kuma wannan ya fi ƙarfi kowane kafir ya shiga cikin wannan don haka da Allah ce innal ladina kafaru ba wai yana magana akan kafiran da bane kamar yadda wasu ke fasara su ke kafiran shawa, ko dodannin shawa. a kafiran yanzu da kafiran da sanan suwaye kafiran shine duk wanda ba musulmi ba kafiri ne bari sake faɗa ku ci innal ladina kafaru duk wanda ba musulmi ba su ne waɗanda suka kafirta sawa'un alaihim duk ɗaya ne a kansu a an zarkahum am lam tunzirhum la yu'minun ko kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba ba za su yi imani ba in dai har ba masu imanin bane ba za su taɓa yin imani ba in kuma mai imani ne zai canza yin imani waɗanda ba masu imani din nan ba kowane ne kuma kowane addini yake yi khatamallahu ala qulubihim Allah ya toshe zuciyarsa wa ala sam'ihim Allah ya toshe jinsa Wa'ala wa shi musu shawa kuma akwai yana da ta toshe idansa shi yasa baya iya ganin gaskiya ko menene yake kai in dai ba musulunci yake kai ba walahum azabun azim kuma yana da azaba mai girma na fata ko ya gane fasara daga baya za mu ji bayani akan menene kafirci kuma su wane ne kafirai kuma menene ma'anar azabar da Allah ya tanadar musu wanda ya ce mai girma ne don haka dai su waɗannan kafirai ba za su yi imani ba shi yasa Allah ya ce suke cewa wa qalu mahma ta'tina bihi min ayatin litasharana biha fama nahnu laka bimu'minin duk yadda ka yi fa ba za mu taɓa yin imani ba kuma duk abin da ka zo da shi na sihirinka ko kai wata dabara ko kai wane ne ba za mu yi imani ba an fahimta ko shine ma'anar faɗin Allah ta'ala a cikin suratu shu'ara qalu sawa'un alaina a aw'azta am lam takun min suka ce duk ɗaya ne mu ko kai wa'azi ko kar zama cikin masu wa'azi ba bambanci duka ɗaya ne an fahimta ko to wannan shine ma'anar waɗannan ayoyi guda biyu hakika waɗanda suka kafurta duk ɗaya ne a gare su ko kai musu wa'azi ko ba kai musu wa'azi ba ba za su yi imani ba wannan kuma yana nuna mana cewa wato bisa ga tsari na harshen addinin musulunci shine duk wanda bai yi imani da addinin musulunci ba sunansa kafiri ne amma suna da sunayensu na addini daban-daban kuma Allah ya yarda da sunayensu da suka sa wa kansu ko aka sa musu sunansu amma in ka haɗa su gaba ɗaya kuɗin goro sunansu kafirai na fata an fahimta ko sunan addinin da ba na musulunci ba sunansa kafirci don haka in aka ce wani kafiri ba an tsokane shi ba ne. kuma ba tsokanan faɗa ne kwata-kwata saboda a wurin musulunci ko kai musulmi ko kai kafiri kun fahimta ko kamar yadda a wurin balarabe ko kai balarabe ko kai ajami ajamin nan kowane yare ne kai shi ba sai ya ce maka bahaushe inyamuri bature dan indiya a'a sunanka ajam na fata mun fahimta kamar yadda bahaushe duk wanda ba bahaushe ba zai ce mata mene kabila shi kuma menene shi ba kabila ne to ma'anar kafaru shine ka bar wani addini ka yi wani shi yasa wurin a wurin musulmi shi ma addinin kafirci shi ma ya kafirce masa kai musulmi a wurin kafiri kai ma kafiri ne kuna fahimtar wannan ko shi yasa Allah madaukakin sarki shi yasa idan wani kafiri yace me yasa zaka ce mun kafiri sai ka ce to ni ma ka ce mun kafiri mana shikenan ai ba magana ta kare kai ma karama ma'anan kafiri shine wanda bai da addinin ka ba zaka ni ma ban yarda da addinin ka ba don haka akan addinin ka kafarna bikum wa bada bainana wa bainakum adawa. kun fahimci wannan ko kai kuma akan addini na kai ma kafiri ne don haka ni tun da ban ji haushi ka ce mun kafiri ba me yasa kai za ka ji haushi in ce maka kafiri na fata an fahimta ko don haka kai mutum ya ɗaga hankalinsa wani ya ce mun kafiri wani ya ce eh ana iya cewa karka ce wani arni wannan na yarda ka faɗa tun da shi ba ba larabci kuma ba yaren alqur'ani bane wannan mutum zai iya cewa shi bai da a ce masa arne ba amma bai da a ce masa kafiri ba to a ce masa musulmi to dama ko dai musulmi ne ko mene ko kafiri an fahimci wannan da kyau ko to me ake nufi da kafiri abinda ake nufi da kafiri bisa harshen addinin musulunci shine adamul imani billahi wa rasulihi shine al-kufr kin yin imani da Allah da manzon Allah to kuma akwai wani da yi imani da Allah la ilaha illallah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah in ba musulmi ba na ce babu to duk wanda bai yarda da la ilaha illallah bai yarda da Muhammadur Rasulullah ba sunansa kafiri ina fata an fahimta sannan mutum yana iya zama kafiri ko a zuciyarsa ko a harshensa ko a aikinsa na gaba a zuciyar ma yana iya fada a zuciyar yana iya kuma aikatawa a zuciyar sannan a fili kuma yana iya fada a harshe yana iya kuma aikatawa a gaba kun san zuciya tana yin aikin harshe kuma tana yin aikin gaba zuciya shi yasa mutum idan bai da lafiya baya iya motsa komi zai sallah ko ba zai yi ba da me zai yi da zuciyarsa in ya zo karatun fatiya sai ya karanta da me da zuciya in ya zo ruku'u sai ya yi da me ashe zuciya tana magana kuma zuciya tana aiki harshe baya iya yin aikin gaba gaba ba ta iya aikin harshe amma zuciya tana yin nasu duka biyu saboda zuciyar ita ce dan adam din ina fata an fahimci wannan da kyau to mutum yana iya zama kafiri ta hanyar ya faɗa da zuciyarsa ko da bai aikata da zuciyar ba ya zama kafiri ya mutum zai iya faɗa a zuciyarsa alam tara ila na nuhu anin najwa thumma ya'uduna lima nuhu an wa yatanajawna bil ismi wal udwani wa ma'siyati rasul wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah wa yaquluna fi anfusihim laula yu'adhibuna Allah bima naqul haquhum jahannamu yaslawnaha fa bi'sal masir Allah yake wa yaquluna fi anfusihim suna faɗa ina a zuciyarsu ashe mutum yana iya magana a cikin zuciya kuma kowa ya san akwai maganar zuci ana ce zancen zuci ko za ka iya ganin wani ka zage shi a ranka kana kallon sa amma kana murmushi kuma ka zage shi haka ne kuma kana iya ba ka son wani ko ba ka son wata amma ka yi yaƙi amma ba ka so wancan kina zo na ta ce mm, ina son ka amma a cikin zuciyarta ba ka son ka kun fahimci wannan wannan shine zancen zuci to mutum yana iya kafircewa idan a zuciyarsa yayi zancen kafirci kuma ya zauna ya ji ya karɓi maganar ta kafircin ta zauna to wannan ya kafirce kuna fahimtar wannan da kyau sai wannan ku tsaya ku fahimce shi da kyau fa sai in ya zauna a cikin zuciyar bayan maganar banda zancen zuci irin na hadithun naf wannan Allah ya yafe shi wanda shaitan yake sawa kuna fahimta ka matsalin shaitani in ƙalalin lil insan ukfur ai a cikin zuciya yake ce maka ukfur ka ta ganin shaitan ne a fili ya ce maka ukfur a cikin zuciyarka ba za ka zama ko da shi dan yana raya maka ni ko dai in bari ne ko in yi kaza wannan baka zama kafiri ba sai ka yi falamma kafara qala inni bari minka sai ka yarda a zuciyarka kuna fahimta da kyau abu na biyu shine aikin zuci magana zuci daban aikin zuci daban idan mutum ya aikata a zuciyarsa kamar fushi fushi zance ne da zuci ko aiki ne da zuci mutum ya yi fushi magana ya yi ko aiki ya yi aiki ya yi to idan mutum ya yi fushi da Allah kuna fahimta ta ko mutum ya yi fushi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko mutum ya yi kiyayya aiki ne ko magana aiki ne to idan mutum ya ki Allah a zuciyarsa ya ki manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ki musulunci ya ki alqur'ani ya ki wani aiki na musulunci shi ma ya kafirta in ya ji baya so ko da yana aikatawa ba amma shi yana yi ne yana jin kyama baya so dole ce kawai ta sa yake yi ko saboda mutane ko saboda wani dalili amma ba don saboda yana so ba man na aduwwan lillahi wa rasulihi wa mala'ikatihi wa jibrila wa mikala fa inna laha aduwwun lil kafirina ashe kafirci ne mutum ya yi adawa da Allah ko baka faɗa ba idan ka ji a ranka cewa kai kana adawa da Allah wa rasuli ko kana adawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa mala'ikati ko mala'ikun Allah ka ji kana adawa da su ko baka son wani wa jibrila wa mikala ko guda ɗaya daga cikin su baka ji baka son wane shikenan ka zama kafiri wannan shine mene aikin zuci kenan wai muna faɗan wannan ne fa jama'a mu tsaya mu gane da kyau saboda kar kai ma fa baka sani ba ka je ka faɗa a ciki sai kuma aiki na harshe aiki na harshe shine magana mutum yana iya shawa da maganarsa kamar mutum ya zagi Allah ko mutum ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko mutum ya zagi addinin musulunci ko ya zagi wani abin da Allah ya ce a yi ya zaga ko ya aibanta shi ma wannan kafirci ne an fahimta ko shi yasa Allah madaukakin sarki yake faɗa dangane da irin wannan kafircin yace wala in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab inda zaka tambaye su me yasa kuke isgili ne kuke faɗan manganu akan Allah da ba daɗi abinda zai sa a yi ji dariya akan Allah ko akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu sai su rinka cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai muna dan kutsawa ne kai ana wasa ne da wasa nake ai ba da gaske ba sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un Allahn da ayoyinsa da manzonsa kuke wa injili la ta'tadiru qad kafartum kar ku kawo uzuri kun kafirci kaga ashe kafirci ta hanyar ne ta hanyar izgili da baki sannan kuma ana kafirci da aiki wannan kan shi ya fi fili ai duk wanda ya sujada wani da ba Allah ba yayi kafirci duk wanda ya yanka wani abu ba don Allah ba yayi kafirci duk wanda ya dawafi wanda ba Allah ba yayi kafirci duk wanda ya addu'a ya roƙi wani wanda ba Allah ba ya yi kafirci kuma kafircin da yake fitarwa a musulunci kwata-kwata haka ayoyin alkur'ani suka nuna na fata an fahimta saboda Allah ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamina la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimina in ba kai ba kuma wa ana awwalul kafirina kenan kun gane maganar saboda dama ko dai musulmi ne ko me ko kafin. kamar yadda muka faɗa ba wani abu a tsaka-tsaki Za ka duk wanda ya sujada wanda ba Allah ba ya kafin cewa Allah a aikace duk wanda ya bauta wanda ba Allah ba ya kafin cewa Allah a aikace duk wanda ya abin da ake yi wa Allah kaɗai kuma na bauta ne sai yi wa wani ya kafin cewa Allah a aikace sai mu kiyaye wannan Allah ya tsare mu to a wannan wurin ya kamata mu fahimci cewa kowane ɗaya daga cikinsu in mutum ya yi ne ya zama kafiri ba kawai sai in ya haɗa duka ba akwai wanda da zuciya kaɗai zai kafirta za mu zo mu jiya gaba da don kafirci akwai wanda a aikace ne ko da zuciyarsa tana cewa fa tana cewa shi musulmi ne in yi wannan abun a aikace to ya kafirta ina fata ana fahimta sai dai kawai wanda Allah ya ba su uzuri wanda su kuma uzururrukan suna nan shine aljahal shine al-ikra shine al nisyan in mutum ya yi khata wani nisyan ta hanyar da kuskure mutum ya yi ko kuma mutum ya yi ta hanyar an sa shi dole ko kuma mutum ya yi ta hanyar mantuwa ko mutum ya yi ta hanyar rashin sani to wannan yana da uzuri amma in ba da uzurin da shari'a ta yarda da shi ba idan mutum ya aikata ko da bai yarda a zuciyarsa bai kawai ya kafirta saboda me yasa zaka aikata aikin kafirci to kafircin da ya kasu kashi biyu dama akwai alkufurul asghar akwai alkufurul akbar akwai kafirci babba shine wanda yake fitar da mutum a musulunci shine wanda Allah yake magana ana akwai alkufurul asghar shine karamin shi ba fitar da mutum a musulunci don haka ba a kansa muke magana ba malamai suka ce mutum yana yin kafirci kafircin da ake yi wanda suka shahara a duniya kashi biyar ne ko kashi hudu in ka dunkule su za ka ce kashi hudu ne kafirci kashi na farko shine kufrul juhudi wa takdib kafirci na mutum ya musanta ko mutum ya karyata a karanta aya ta ce baka yarda ba a ce wannan manzan Allah ne ka kai karya yake yi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko a ce Allah ya ce ka za ka yi musu kace da ya ce ba kuna fahimtar wannan ko a ce ka karɓa ka yi musu ka ce kai ba za ka karɓa ba wannan shine kufrul juhudi wa takzib yana ɗaya daga cikin kafirci mafi fili wanda ko wanda wanda galibin kafirai shi suke yi shine karyatawa sai dai karyatawa kala biyu ce akwai karyatawa ta wadda mutum ya yarda a zuciyarsa amma a fili kuma sai ki karɓa to wannan shi ma kafirci ne kar ka ɗauka don ka yarda a zuciyarka shikenan a imani a zuciya yake karya ne sai ka yi aiki a aikace duk wanda bai aiki da musulunci ba ya yi aiki da kafirci kafiri ne ko da a zuciyarsa ya ce shi mumini ne mai dalili shine Allah maɗaukakin sarki ya ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kazzaba bil haqqi lamma jaa alaysa fi jahannama maswan lil kafirin ashe kafirci ne ka karyata ko kuma kai ka ƙirƙira ka ce Allah ne ya ce kuma Allah bai ce ba ko a ce maka Allah ya ce kai kuma ka ce baka yarda ba duk wannan kafirci ne duk kafiran da suka wuce a baya ai ba suka yi shi yasa aka ce musu kafiri. kazzabat qaum nuhin al-mursalin kazzabat adun al-mursalin kazzabat samud al-mursalin ai duk kazzabat ba suka yi wannan shine kufru takzib ana fahimta ko irin wannan ne kafircin yahudawa shi ne kufurul juhud wanda a zuciyarka ka sani cewa gaskiya ne amma ka ce kai kai mai ba ka karba ba shi ne kafircin yahudawa duk yahudawa sun san addini musulunci gaskiya ne kuma sun san annabi gaskiya ne inda suna karatu amma ba za su karba ba wannan shi ne kufurul juhud yarda da suka yi a ransu cewa shi na gaske ne ya sa sun zama musulmi sunan su yahudawa har yanzu saboda Allah ce falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi abinda suka sani don haka ka sani kuma ka san gaskiya ne ba shi yake nufin ka zama musulmi ba sai ka yarda ka karba tukunna amma don ka sani ka ɓoye a ranka wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun wannan har yanzu kafirci ne irin wannan shine kafircin fir'auna wa jahadu biha wa taiqanatha anfusuhum Allah ya ce fa yaqini ne ma fa zuciyar fir'auna take da shi yaqini wa taiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa amma duk da haka kafiri ne ko akwai shakka ne akan kafircin fir'auna in wani in an fada zaka ce ya za a kafirta shi fir'auna ba to Allah ce wa jahadu biha karka dauka yayi musu da ita don bai sani ba ko bai yarda ba ne wasai kanata an fusum a ransa ya tabbatar da cewa gaskiya ne ya yarda gaskiya ne shi yasa sai ran da zai mutu ya faɗa inda bai sani kuma ya yarda gaskiya ne wala ba zai faɗa ba ran da zai mutu amma ya mutu a a kafiri saboda ya ki karɓa shine ma'anar aljuhud musu ai an ce musu ka ji abu ka yarda sai ka ce baka yarda ba ne musu ko ƙaryata kuma shine ka ce ƙarya ne amma musu kuma shine ka gane amma ka ce kai baka gane ba to wannan kafirci ne wannan ina faɗa ne saboda jama'a mu yi a hankali wallahi akan ayoyin Allah duk abin da ka ji an ce Allah ya ce kai a hankali saboda ka samu ku rabu lafiya kar ka tsaya kana jayayya da ayar Allah ka zo ka fita cikin irin wannan sai ka ji lahira ka samu ashe baka da imani ashe kai duk ka ɗauka kana da imani ashe kai tuntunin ka fita cikin imani haka ba a wasa da maganan kafirci wannan addinin nan wallahi shine mafi tsada da Allah ya bamu zaka kai ka rike shi riko na karfi kar kai wasa da shi duk abin da kaji an ce yana sa kafirci kai nesa da shi Allah ya ce kala laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair kai fir'auna ka sani cewa ba wanda ya saukar sai Allah amma sanin da ce ya sani ya ga dan musulmi amma yake masa wa inni la azunnuka ya fir'aunu masbura a haka batacce ne sannan yana ɗaya daga cikin wannan kuma shine kufrul istihlal shine ka ce abu halal ne kuma haram ne ko kuma abin da yake haramun sai kuma ka ce halal ne ko abin da yake halal ka ce haram ne wannan ma kafirci ne idan ka ta haram ka kafirta idan ka haram ta halal ka kafirta ko da kana sallah ko da ka ce kai musulmi ne ina fata mun fahimci wannan to kafirci na biyu shine kufrul i'rab wal istikbar kafircin kau da kai kai banza da shi ka ce la ilaha illallah kuma ya zama baka yi komai na la ilaha illallah ba ka san Allah ka yarda da shi amma kai girman kai kai ba za ka iya aiki da addinin musulunci ba amma a fasfo ɗinka da sunanka da record ɗinka da identitinka duka akan kai musulmi ne kuma an tambaye kamar aka ce ne musulmi ne amma me kake na musulunci baka ko ɗaya Allah ya ce kai kaza ka ƙi kai girman kai shi ma kafirci ne ko da a bakin ka ba kana ta faɗa la'ila illallah in dai ka ƙi musulunci gaba ɗaya to kai kafiri ne wannan yana da matukar muhimmanci ka yi la'akari da abin da ya sa Allah ya ce iblis kafiri ne akwai wanda yake shakka akan iblis kafiri ne za ka yi tunaran da iblis ya yi ridda ina tambayan ku a cikin alkur'ani akwai inda Allah ya ce iblis ya ce wa Allah na maka ya kai ba ubangiji na bane ko akwai inda ya ce akwai abin bauta bayan kai ba irin wannan kafircin fa iblis ya yi ba kwata kwata kufrul irad wal istikbar yi. wa iz qulna lil mala'ikati isjudu li adama fasajadu illa iblis me yayi aba takbara wa kana al kafirina ya zama kafiri saboda aba ya ki shine araba takbara ya girman kai me yayi Allah ya ce kai yace bazan yi ba shine fa kawai sai ya zama kana al kafirina kai idan ka yi sai Allah ya barka a cikin musulunci ku yi hankali da wannan sosai ɗan uwana musulmi don Allah mu yi hankali da wannan sosai mutanen da suke musulmi amma ba sa sallah gaba ɗaya mutanen da shi musulmi ne amma duk wani abu musulunci bai ma so a rinka jinjina shi cikin musulmi duk wani abu na musulunci baya so ya aikata wallahi kai kafiri ne kai ba musulmi bane shi ne kufurin iraq kai bijire wa abin musulunci sai dai wai a suna kana so a rinka kiranka shi shikenan mun kira ka amma a wurin Allah baka da rajista babu inda kaji a cikin alkur'ani Allah ya ce iblis ya yi ridda ne saboda ya ce wa Allah na fita a musulunci a'a har yanzu yana ce rabbi har bayan ya tsine masa amma yana ce rabbi an birni ubangiji na ya yarda Allah shine ubangijinsa amma Allah ya ce shi kafiri ne saboda ya ce ya ce ba zai yi ba ba a yi wa Allah haka rauninka a cikin addini daban amma ka ce ba za ka yi ba rauni akan an ce a yi kana yi kana taɓa nan kana taɓa can wancan daban ba shi muke magana ba yin sabo ba kafirci ba ne ba shi muke magana ba kuna fahimta ko an ce ka yi kana yi amma ba ka cikawa wannan ba shine kafirci ba amma an ce ka tashi kuma kana zaune ba zan tashin ba ka zauna kana tsaye ba zan zauna ba wannan shine i'rab wannan kafirci ne tsantsa kar mu yadda mu fada cikin wannan saboda ba ka yaudari Allah aikace ni musulmi ne to yi kaza ya ce ba zan yi ba kuma yanzu har yanzu kai musulmin kuna fahimta da kyau ko matar ka ce ba za ka yadda matar ba ce idan za ta rika maka haka sai ubangiji da kai bawa ya ce ka yi ka ce ba zan yi ba kuma har yanzu ya zama kai addini kai a kana cikin addinin sa baka cikin addinin Allah in kai wannan ina fata mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa Allah ce wallazina kafaru amma unziru mu'ridun su kafirai duk abin da aka musu gargadi akai suna kau da kai to duk abin da ka juya baya bayan an maka wa'azi a kai shikenan ka zama kafiri ka ce ba zan yin ba wane yi sallah ba za a yi sallan ba ba za a yi kazan ba ba ka wasu suke faɗa ba to wannan abun kafirci ne Allah ya tsare sai na uku shine kufurin nifa kafirci na munafunci wannan cikakken bayanin sai gobe idan Allah ya taimu, su darasin su na musamman kafirci irin na munafunci sai kafirci na hudu shine kufurin shak wa riba kafirci irin da shakka wannan kuma ya mafi duk sauran hadari shine kana musuluncin amma kai kana shakka ka ni musuluncin ma gaskiya ne kuwa bari je mu yi in an je an samu shine an ce muslim ta eh, gano in ya zama ba shi bane ya yi shiru to Allah ba zai karbi wannan ba ko kaɗan Allah baya son wannan ko ka yi shi ɗaya ko ka bari ɗaya amma wai ka ce za ka raba ƙafa Allah baya karɓan wannan shi yasa Allah madaukakin sarki yake wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi qala ma azunnu an tabida hadhihi abada wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la irudittu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu akafarta ashe kafirci ne cewa da yi wa ma sa'a sa'ata qa'ima shakka yake fa akan tashin kiyama kai ni za a mai tashin kiyaman kuwa duk waɗanda suka tafi sun tafi shiru kake ji yare yanzu ba wani abu kai to kai dai aje aje tun da dai an faɗa mun yarda amma a ce gaskiya ga inda za a yi aida an ɗan motsi wannan abin da mutum ya faɗan kaga akwai shakka a ransa to wallahi kafirci ne tsantsa shine yace masa a akafarta billazi khalaqaka min turab ثم من نطفة ثم سواك rabbi wala هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا شركة شركة الشرك الأكبر من فتن متون daga musulunci baka kai imani ba tare da shakka ba innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu in dai akwai kokonto a cikin zuciyarka to imaninka ba imani bane kuma ba wai imaninka bai cika ba ba irin na la yu'minu ahadukum ba kwata kwata wa ulaika humul kafiruna ne waɗannan abubuwa guda hudu don Allah kan yi wasa da su kufur takzibi wal juhud kafirci ta hanyar ƙaryatawa da musu kar ai musu da kai kuma karka ƙaryata ayar Allah kufurul iran wal istikbar kafirci na girman kai da kau da kai daga addini kwata kwata ce ba ruwanka Allah maɗaukakin sarki ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw kadzaba bi ayati wa man azlamu mimman zukira bi ayati rabbih thumma a'rada anha inna minal mujrimina muntakimun shine a ja maka aya kai kuma ka kauda kai ka ce ba ruwana wannan ma kafirci ne fa haka kuma a ce ka aikata ka za ka ce ba zan yin ba saboda girman kai shi ma wannan kafirci ne mutum yanzu za a yi sallah ya ce ka yanzu sai na sunkuya na yi har kasa kai wani iri sai ka ji wani iri kaman kai kai fa gaskiya ya too big shikenan wallahi ka kafurta na fata a fahimci wannan ko ko a ce ki sa hijab sai ki ji girman kai ka yanzu in sa kin sawa saboda raunin imani daban wannan ba kafirci bane duk wanda ta sa hijab ba ka kafirta ta akai amma ta ce ba za ta sa ba saboda ita ta fi karfin irin wannan kayan kuna gane bambancin wannan kafirci ne ka sa gemu ya ce ha ba ai na fi karfin irin wannan yaushe zan yi irin wannan kuma ni girman kai wannan kafirci ne amma ba zan sa gemu ba saboda ni ina so in yi kwalliya ko wani uzurin ka daban ni ban so in yi kama da eh, kaza wannan baka faɗi izgili ba kuma baka rena ba kuma baka girman kai ba wannan ba kafirci ne, iya laifinka shine ka saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma baka kafirce ba wanda ya kafirce shine wanda ya ji ba zai ba saboda shi ya fi karfin abin kuna fahimta sai kufurin nifaq kafirci na munafunci wanda mutum zai nuna kamar da gaskiya imani amma bai imani ba don haka don Allah mu yi hankali mu tsare imanin mu sai Allah ya tsare mana Allah ka tsare mana imanin mu ballantana kuma na karshe akan shakka mu yi imani da Allah kuma mu yi yaqini sai Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da imanin mu Allah ya tsare mu ya gafarta mana ya ba mu kyakkyawan karshe wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa salamu wa rahmatullahi wa